Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen juma'a uku ga watan yuli kuma ranar hutu a nan amurka Shirin yau da gobe kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Saka hijabi wajibi ne ga mata musulmai, amma yanzu akwai wasu miyagun mutane da ke yin amfani da hijabin suna ɓoye bama-bamai don cutar da jama'a. Ta yaya za a magance wannan matsala ba tare da an takura wa sauran mata masu saka hijabi don bin umarnin Allah? Menene hijabi? Mai addinin Islama ya ce game da hijabin da mata ke sanyawa, kuma ta yaya addinin Islama zai bullo sanya hijabi a yanayin tashin hankali irin na kai hare-hare? akan waɗannan batutuwa za mu tattauna kai tsaye a yau tare da masana addinin islama malam sharif muhammad ibrahim almahajir wanda yanzu haka yake ƙasar malaysia kafin mu kai ga wannan muna tafi da tattaunawa akan abubuwan da suka shafi mata da yanayin zaman gida a watan azumi sannan kuma yau ma za mu ji daga magidanta 'yan arewa masu zaman neman kuɗi a kudancin najeriya ya suke azumi suna samun kayan kwalamar azumi kamar yadda suka ah, saba samu a gidajensu nan da muke kamar zaman kabu-kabu ne <laughs> mukan samu hura mukan samu tuwo muke to kuma in kana ra'ayin shinkawa ma sai ka samu hawa ke da biredi ma ana iya a samu <laughs> to kai tsaye za mu karanto amsoshin tabbayar mu ta jiya akwai kuma ayar mu ta yau duk ku biyo shirin yau da gobe ku sha labari Babangida Jibril ya tattauna da wasu magidanta 'yan arewa da ke zaune a birnin Lagos sun gaya ma yau da gobe yadda suke azumi nesa da gida kuma nesa da iyalansu. Wayo Allah Abdulaziz akwai matsala da yake bana gida. irin abincin da nake so a sahuru ko kuma bude baki kawai da abu na samu nake ci kamar da me da me eh to a lokacin dan abincin sai haka irin ba dai wannan gida da nake irin muradin samu ba ko abin nan ko ko da yamma ko kuma da da sahur ko shan fura haka ina ina son fura ko kuma irin wani abu amma gaskiya ba na unguwar da ake samu a Lagos to irin su kosai su kwai su dankali ko doyan nafa <laughs> na sai masu karfi masu hali sosai ko kuma dai zai baka gida a duk da haka nan dai amma samun sa nan garin gaskiya sai masu hali sosai to ya suna malam suna na malam rabi'u gashi ka baro gida kana nan lagos domin neman ka ya kake samun na buɗe baki to alhamdulillah wajen buɗe baki duk mutumin da aka ce ya baro gida sai dai haƙuri amma dai in dai kana da kuɗi za ka samu abubuwa na marmari kamar su dabino lemu ayaba da sauransu kayan itatuwa da manzo ce a yi tanadi a yi buɗe baki alhamdulillah wannan amma ba a haɗa shi da gidi da kana wurin iyalinka. Assalamu alaikum sunana Abdulsalam. to gashi an fara azumin nan kuma gashi baka gida ya batun sahur da bude baki eh to sahur gaskiya alhamdulillah idan wani lokacin ma hidda a ci da lemu shike na kawai to wani lokacin kuma dolere ake to bude bakin fa eh bude baki wannan ba wannan ba mu da matsala akan shi gaskiya saboda muna dan samun abubuwa fruit haka wanda muke amfani da su suna taimaka mana kwarai matuka da gaskiya. ya suna malam na malam bello to malam bello ga shi azumi ya same ka a birnin lagos kuna samun abinci na gida eh muna samu muna samun tuwo miya kuka miya kubiya taushe namu na gargajiya duka muna samu da shinkafa kuma da wanda ba a rasa ba zuwa su farfesu haka mai karfi yana saya shi wanda bai da karfi zai hakura da tuwon shi da shinkafa shi ne to ya suna malam sunana nasko umar mai tambari kebbi state to alhamdulillah akwai bambanci saboda arewa kana kusa ga iyalanka sauransu da yan uwa kaga bude baki ka ba sai ka nemo ba kana gida za a kawo ma sannan kuma sahuru ba sai ka wahal da kanka ba kana da iyali sun dawo ma abinci sun tada ka to wannan kuma nan da muke kamar zaman kabu kabu ne <laughs> don dole ka tashi ka je ka nemo bude baki ka zo kuma bayan lokacin sahuru idan baka da ka ajiye ba cikin wannan duhu kuma za ka fita ka je ka nemi inda ake sai da abinci sai ka saya na ji kai bayanin saya kuke da asuban nan wani irin abinci eh to da yake ka san mu kauyawa ne mukan samu hura mukan samu tuwo muke to kuma in kana ra'ayin shinkafa ma sai ka samu hawa ke da biredi ma ana iya a samu <laughs> to kaga yanda yanayin abubuwa. ba mu barin wasa wasa Ga Halima Abdullahi da Hajiya Aisha da Hajiya Lami za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwan mata da yanayin zaman gida a watan azumi. Innaki bani koko na sha daure hakuri daure hakuri fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa. Kuma fa mace ba zai zamanto a ce tana zaune ita kadai daga ita sai mijinta ta yi wahalar gida ga baki daya ta fara haihuwa akalla ta tara da biyu uku hudu a ce wahalar nan iri ɗaya ce dole za ta samu sassauci mm. ai kowa na ɗauko mun wuka wani ɗeban ruwa ai ta samu rage. wanda da da kanta duk za ta yi wannan mm. to idan kika san da haka sai ki tsara wa kanki daga karfe kaza zuwa karfe kaza kaza ya kamata na yi daga karfe kaza zuwa shi wannan ma shi zai baki isasshen hutu hajiya ki dinga tuno baccin nan fa da mata ah, suke yi to baccin dama ibada ne ko wa akai dole sai an yi to ai sun riga sun sun dora ah. wa kansu ne da azumin nan dole wai sai an yi bacci bacci ana wai lada ne <laughs> To, hakan suke cewa matan. To, an yi na awa nawa zaki ki baccin ladan. Na iyayen da ta yi ishe ta da kwanukan ta kudaje na bi ‘ya'yanta baki duk koko ma maza mu ci abinci marasa azumi kenan to ku ɗauko shinkafan nan tana nan a saman loka a dama ba magana dumami. ai da sauran miya duk ku zuba sai su ci da kwalarar su da wasu bakteriya da suke yawo da sauran da ya bi tun dare karkishanta ma da wani kyankyaso ya hau. Eh. gaskiya. to wannan waccan ake ce ballagaza to ni kuma wannan fankashali ya zance mata nake jin in dai ba dan ba sha sha sha to ai matan ma da ta fara haihuwa ni a gani na bacci ya kaurace mata matar da ta fara haihuwa gaskiya bacci ma ba nata bane to mu dora daga inda kike kin ce ta yi lissafin daga awa kaza zuwa awa kaza in ba za ta yi baccin ba gari ya waye ke ba wa yaron ki dan shekara biyar shida tsintsiya fara sharo can ni in tara nan yanda ya buri burin sa ke kika tisa yau da gobe wannan shi zai gogar da shi Tsuntsunto min kayan wanke wanke kai min gun wanke wanke me yiwuwa kina wankewa yana daurewa ai kin samu ragi to a wannan lokacin ki dan wanwanke musu jiki kin sun karya nemi gurin ki dan huta awa ɗaya awa ɗaya da rabi ai kin ga dai karkari karkari ya kai ki sha biyu kin dai huta din to daga wannan lokaci ai ya kamata a ce kin tashi ko da yan yanke yanke ne na kayayyakin abin da za a amfani da shi kin fara wato akalla ta huta daga dan wurin sha biyu din nan zuwa karfe ɗaya biyu ta sallah a zahar to kin tashi kin yi duk abin da zaki zuwa la'asar sai a ɗora girkin in girkin ba mai yawa ba ne in babu irin yan soye-soyen nan da ake dan shi ma inda shi kin ga zai ɗau lokaci dole ki fara shi da wuri in har kika tsara wa kanki haka zaki ga kin samu hutun kin samu aikin ki kin yi cikin nutsuwa kin sami gidanki lami lafiya kuma kin samu 'ya'yanki iyayenmu na da baki ga idan watan azumi ya zo yara kiba suke su bulbul ba ai saboda kulawar da iyayenmu suke yi shi yasa to sabanin yanzu abin da ba ma samu kenan saboda da an tashi za a dumama abin da aka raguwa idan sabo ake bukata ba nawa za a dafa musu za a rufe musu an saka a kwano ne ko a roba ne ko a kula ne mm. yawanci ma dai a lokacin babu ai fefe ake sawa a rufe zaki ga zafin nan baya eh, yaro duk inda ya walagigin sa ya dawo zuwa zai ya kamfata abincin nan ya ci iyacinsa ya buɗe randa ya sha ruwa to ke kina kwance kina bacci wanda kika rage wata kila ma a buɗe aka bar shi ta ma a kula kika saka wannan dai mai wannan sakacin kin san ta zuba abinci mm. ƙarshen ta ba za ta bibiye shi ba shi yasa na ce miki dama saurayen darasin yawa ita wannan kula ma daga lokacin da ta fara ribar da abinci mm. to ta fara kenan da an saka abinci baya dadewa shi kenan sai da to kin ga kenan mai yiwuwa 'ya'yan nan ma za su zo su ɗauka abincin nan ya yi wata illa su ci a haka kin ga za a samu wata matsalar kuma ga ciwa-ciwa na yawo ga ciwa-ciwa na yawo kuma ko da bai lalace din ba ni dai ina ga abin da aka rufe shi gumi ya tsirge masa kai akwai matsala a cikinsa nake bani koko na sha daure hakuri daure hakuri fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa To, jama'a kamar yadda muka sanar da ku yanzu haka muna tare da Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir wanda zai taimaka mana da bayani da ƙarin haske akan wannan batu na saka hijabi da kuma abubuwan da ke faruwa da hijabi a wannan yanayi namu na rashin tsaro. To ma saurare saboda mahimmancin waɗannan batutuwa ko wannan batu da za mu tattauna na hijabi da kuma yadda wasu suke amfani da shi ba hanyar da ta kamata ba. Za mu ba malaminmu wato Malam Sharif cikakken lokaci ya yi bayani yadda da mu da ku za mu fahimta. Idan muka samu rarar lokaci sai mu buɗe layi ku kira mu ku yi bayani har ma ku yi mishi tambayoyi. Salamu alaikum Malam Sharif. Wa alaikum salam wa rahmatullah. ke wani zan ce ko ina kwana saboda ku wurin ah, ah. ku na son yanzu ban san wani irin lokaci amma ku shiga safiya ko a ah, ku kun sha ruwa a kun yi sahur a kun yi sahur ku ko eh, eh to ashe yau kuma gashi za mu hana ka sahur yau lallai to sai dai hakuri. yawa yawa to malam sharif da farko dai muna godiya sosai da ka amince za ka yi mana bayani game da wannan batu mai sarƙaƙƙiya wanda kuma ina fata masu saurare ba za su yi mana ba hagu fahimta ba muna fatan za su sanya kunnuwan basira su saurara da kyau idan muka samu ranar lokaci kamar da na ce sai su kira su yi tambaya malam ka ƙara musu bayani. abin da za mu tattauna a kai malam sharif shine wannan batu na hijabi kamar yadda kowa ya sani dai wajibi ne mm. ga mata musulmi amma kuma an wayi gari yau ana amfani mm. da wannan hijabi ana cuta wa jama'a da farin harko mm. menene hijabi malam sharif hijabi dai kamar da kika tambaya kalma ce ta larabci ma'anarsa shi ne murfi ko kuma karewa ko kuma tarewa a larabci ke amma a shar'ance yana nufin tufafi ne wanda zai rufe siffar jikin ɗan adam ko mace hmm. ko namiji ko kuma kare idon mutum daga ganin abin da Allah bai halalta mishi ba hmm. wani shi ne abin da ake nufi da hijabi duk da yake ana amfani da shi akan tufafin mata amma yana a kaifar maza ma da sauran dukkan ah, mutane baki daya yawa mm. yawa to mm. mm-hmm. um, ah, bayanin da kai hijabi wato ya bayanin yana da hwaɗi sosai ya ya ma wuce kamar lullubi da mata suke yi to ya aka yi kalmar hijabin nan ta zama kamar kawai lullubin da mata suke yi abin da ya sa saboda fahimta ce wadda ba a buɗa ta aka faɗa ba ta kuma ta aka takure ta zahiri abin da ya aka fi amfani da shi an fi ɗaurawa a kan cewa tufafin mata ne amma shi abin misali lokacin da mai zama ba sallallahu wani wa su ya karbi bakonsa abdullahi bin umar mutum mm. da ya shigo cikin gida ya samu wani aisha sai maza Allah ce ku masa hijabi sai aisha ta ce ba ya gani sai annabi ya ce to ko ba ka ganin shi wannan ya nuna cewa hijabi duka shi mutum ana masa hijabi shi ma ko mutum yana yi mutane hijabi haka kuma ayoyin suka zo gaskiya mm. kuskure fahimta ne a taɓa shi zuwa ga maza kafa ko mata shi kaɗai ko mm. su. Yawa, eh. Malam Sharif, mai addinin Islama ya ce ne game da hijabin da mata ke sanyawa? musulunci dai abin da ya zo da shi akan hijabi shine kamar yadda kika faɗa hijabi wajibi ne kan mace musulma wai ta kai shekarun balaga wajibi ne saboda Allah haka yake so ba wai saboda ana son ka bambanta kanka da sauran mutane ko sauran jirai ba ko malamai dukan su sun biyayya da ƙur'ani da sunna akan wajibcin hijabi saboda kamar yadda ƙur'ani ah, ya zo ya ce wal bikin bi na ala bikin. tun da malamai suka fahimci hijabi a matsayin wajibi to inda suka samu fahimta shine sun kawo bayanai da kuma iya yanayin siffarsa mm. to a nan shine idan muka yi amfani da wannan ayar za mu gane hijabi ya zama a cikin qur'ani abin da zashin qur'ani dai abu guda ne min jalabi da hinna mm-hmm. da za su saka daga wuyansu ya je har kasansu wannan ne ake cewa jilbab sannan na biyu waliyadribna bi khumrihinna ala juyubihinna wannan murfin da za su saka a kan kawunan su wanda ake son ya zo jai aljaib karkashin kirjin mace wannan jai din idan ya zo har kan karkashin kirjin mace to wannan ake nufi da jai iyakar wannan himar ɗin kamar yadda qur'ani ya tabbatar hmm. to saboda haka kamar yadda ba ƙur'ani ya zo da bayani yayi bayani cewa wannan rigar da kuma wannan himar ɗin na sama shi ne tufafin mace amma malamai cikin bayani sun ƙara bayyana siffar shi hijabi misali idan muka ɗauki bayanin markazin fatwa da suke kafar sun kawo bayani wanda kusan zan iya cewa gamsasshe ne akan siffar hijabi sai suka ce dole sai ya zama mai rufe jiki baki ɗayansa rufe jiki fatar jiki mm. sannan kuma suka ce dole kar ya zama mai mafi kar ya zama mai shara-shara wanda za a ga jikin mace ko a ga tufafinta na ciki kar ya zama ya yi kama da tufafin maza ko tufafin wa'inda ba musulmai ba ta suka saka shi ta hanyar da dacewa kar ya zama mai nuna ado kuma kar ya zanto an zuba masa turare. wannan ƙa'idoji guda shida mm. shi ne shi ne suka kawo da wasu malamai suka ce dole sai a rufe fuska da hannaye amma wannan zancen malamai ba shi ne ya fi karɓuwa ba saboda idan aka wajabta rufe fuska ya zama fuskar mace ganin fuskar mace ya zama haramun idan ganin fuskar mace ya zama haramun ya zama dukkan musulmai suna karkashin haramci kullum a kowane lokaci wanda kuma wannan ya saba ka'idar taifi na addinin musulunci suka samu bisa ga nasoshin Qur'ani da Sunna yawa amma kuma mu al'adance al'adance yadda za ki ga hijabi a kowace al'umma tana da irin nata yawa dama dama tambayar da na yawa mm, mm. za ki ga misali idan kika ɗauki ma'anar hijabi a nan malaysia inda na ke da china da wannan bangaren asian tsarin hijabin su ya sha bambam da tsarin hijabin mutanen masar mutanen masar tsarin su ya sha bambam da mutanen najeriya mutanen najeriya su jajin siyasa ya da mutanen saudiya asali ma mu najeriya yawanci hijabin mu ya fi kama da mutanen afghanistan wanda kuma za ki ga kusan al'adun mu daban-daban ne saboda wannan tsarin karantar hijabin namu mu ta asali ya zama tsarin tufafin mu ne na al'ada mm. duk lokacin da aka ce da al'ada ya zo da haka in ko bai saba ba to za ka ga wannan abin ya zama shi yasa malamai suka yi ta bayanin cewa eh, wannan ne eh, ake kuma eh, abin da mata suke sakawa lufaya da suke sakawa suke rufe su kusan lokaci ya ma da jiki sosai sosai inda an saka shi da kyau akan akan sauran mm. wanda hijabin da ake ɗauka wanda in mace ta ɗaga hannu da za ta ba da kuɗi ko za ta yi wani abu za a ga wani ɓangare na jikinta. Mm. Yawwa. Ah, akwai eh. wata muhimmiyar tambaya a gaba amma malam zaka ga kamar mata biyu ɗaya tana sanye da hijabi hmm. irin na afghanistan ɗin da kace kuma ka ga ah, kamar wata lullubi irin lafaye din nan ta yi lullubi tarihi jikinta rub hmm. amma duk da shi za a ga zaka ga hmm. kamar an yi ɗaukan wadda ke sanye da hijabin kamar ita, ita ta yi zama musulma da wannan wadda bata sa hijabin ba alhali ka yi magana al'adu ka bambanta kowane yanki na da irin Eh, ya danganta da al'adun kowane yanki haka ake sa tuhahi gaskiya abinda da ya tabbata kuskure ne ka ka mutum tufafi ne ya rufe jiki ya cika wannan ka'idoji guda shida to babu dalilin da zai sa ah, ka nuna cewa idan wannan ya saka kalan ne wata ta saka baki wata ta saka fari babu dalilin da wanda zai saka kaya fari ya zama ya sha bambancin wanda ta kaya baki sannan kuma babu dalilin da wanda aka ɗauka tun da idan muka duba wannan ɗinkin kada shi ne sahabbai da da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke ba dacewa ce dai mutane su ga cewa wasu su ga ya kamata su ɗauka shi ta wannan kalan wasu kuma ya kamata su ɗauka shi ta wannan yanayi in dai ya cimma burin sa na rufe jikin mace to babu wani izini da zai saka a ce wai ya sha bambam ko kuma wacce ta fi imani ko wacce ta fi wannan wani abu ne da gaskiya. Mm-hmm. Yawwa, to Malam Sharif tambaya ta ta yanzu ko in ce tambayar mu ta yanzu. Ta yaya musulunci, ta yaya addinin Islama zai bullo ma sanya hijabi a yanayin tashin hankali irin na kai hare-hare, kamar masu amfani da hijabi a ɓoye kayan eh, dangin bama mai da nakiyoyi a ciki, a je a cuta wasu jama'a irin wannan yanayi. Yaya za a bullo wa wannan eh, sanya hijabi a addinance? gaske zan iya cewa ana gaskiya wannan magana ce da take buƙatar tattaunawa da manyan malamai sosai amma kuma a wannan iya matsayinawa nawa ina iya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai ya nuna mana cewa duk lokacin da muka shiga cikin wani yanayi to mu nemi mataki na gaggawa mataki na gaggawa kuma babu wani yanayi da ya fi illa kamar yanayin da za a kashe mutum cire masaransa ransa a cikinsa yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin hadisi la zawali dunya wa ma fiha ahwanu inda Allah min iraqati dami imri'in muslimin duniya gaba ɗayanta duk da yake a cikinta akwai ka'aba mun sani da masallacin harabi amma duka duniya gaba ɗayanta ah, ba ta kai ko kuma ta fi gara ta gushi da a da jinin mutum musulmi baki daya saboda haka jinin musulmi abu ne mai muhimmanci wanda in ana zub da shi ya zama dole abu ta kowace hanya a gaya da al'akari hannun abu yanan ta najeriya musamman arewa mun fuskanci matsala daban-daban tun zuwa wannan hayaniya da aka shirya matsalar farko da muka fara fuskanta ita ce matsalar sojoji suna kama mutanen da suke ganin da jimu saboda suna tsammanin sun yi kama da mutanen da suke nema wannan da suke kama su sai ka ji mutum an ɗaure shi shekara ko kuma watanni ko kuma wani maka zan harbe shi da dole ta saka mutanen da ake kamawa kuma yawanci malamai addini ne da ɗaliban su kowa ya sani mutanen da ake kamawa dole suka dawo suka canza wa fahimtar cewa akwai suka su suna ragewa saboda su zauna lafiya kuma su shiga cikin al'umma su rayuwa ba tare da an tozarta su ba to akan wannan nake ganin cewa ya zama dole mu zo mu yi amfani da ka'idojin fikiri da Allah ya da malamai suka ɗora mana wajen ganin canjin hukunci idan wani dalili mai illa ya asali a wannan yanayin abin da ya kamata a yi shi ne mu zo mu duba mu gani shin hijabin nan namu za mu iya mu kawo shi daidai da tsarin da bai saba wa ƙur'ani ba kuma a bisan time da za a yi amfani da shi wajen kashe mutane da illatar da su da jin su ciwo ba shi ne abin da ya kamata ne hmm. idan muka ɗauko haka kuma idan muka ɗauko wannan ayar da na karanta a bara kai ke muka bayyana ta daidai yadda ya dace to za mu gane cewa yin wannan ba mu saba ƙur'ani ba kuma yin wannan mun kare hanyar yadda za a yi amfani da su domin misali idan wannan hijabin da ake ɗaukawa idan mace ta saka shi ta yi mutane za su yi tsammanin cewa ɗaya ne ta goya ba za su damu da ita ba saboda haka da zarar ta iso sai ta saka bam sai ita ta mutu kuma su ma su mutu kaga an yi biyu ne ko kuma ta ɗauko ɗan da gaske ɗaya ne sai a ji tsoron a ɗauka ai ban ne ta ɗauko wanda yake da bindiga daga nesa zai iya harbe ta هذا هو كشتا هو لعل ما أصاب أنت كما أكشيشي بك كما بني أين تولى يوم إذاني شاء أقول لنا أقول لنا إذا أتفاني بأ الله ولكن ما لم يمو لا تفاتي سيوشي بيزا أمنا كائدة جوتي فيه برائك كائدة جوتي فيه نفرقه بكتشي الضرر الأشد للشعب الضرر الأخف تنتاني أنا أنا كارثة تنتبه كفيرشن تنتاني أولا يعني كشفة تنتاني cire hijabi na kuma ko kuma tsara yanayinsa da akan al'adar da mutane suka saba ma cutarwa ne kamar mm. wanne tsanani saboda ne saboda lallai da ana yin wannan abu na biyu يتحمل mai dafa لدفع الضرر العام idan akwai cutarwa wadda ta shafi mutum ɗaya mm. ana iya ɗaukata a kan a kai da cutarwa ta shafi al'umma baki ɗaya hakan nan kuma akwai ƙa'ida ta ƙarshe da za ta araba masu رؤية أعظمهما ضررا باتخاذ باتخاذ a أخفهما kuma. Idan تتكلم guda biyu suka haɗu ana lura da wadda ta illa sai a ɗauki wanda ta fi kalkarancin illa saboda haka na sani wasu suna su ai akwai sojoji na sa mutane suna saka kayan sojoji na su zai su yaƙi mutane suna saka kayan kaza su zai su yaƙi to amma idan muka lura idan mutum ya saka kayan soja ya je yaƙi ya sha bamban da mace wadda za saka hijabi ta saboda na farko jinin mace da zubda jininta hurunce shi wani abu ne daban musulunci na biyu siffarta a dace mai tsayewa a cikin mutane gaba ɗaya kuma yana iya zama dalili na wulaƙanta matan su kansu saboda duk inda suka je watakila ma yan sanda su kare su kare su su ce su daga hijabin su ko su wani abu wani abu sai haka idan akwai yadda za a yi abu wanda musulunci bai saba bai saba musulunci ba ko bai saba bai zama ƙofa da za a cutar da musulmi ba yin sa shi yafi alkhairi akan yin wanda za a yi amfani da shi a cutar da musulmi bisa ga wannan ka'idojin Mm. Muna godiya sosai Malam Sharif da wannan ah, bayani da kai mana. Amma ban san Jamila ko kina da wata tambaya da zaki kara game da wannan al'amari na saboda ya yi bayani sosai. Mm-hmm. a takaice amma idan zai dan iya gaya mana mm-hmm. cewa ta yaya kenan wani irin shawara zai ba wa matan da su suke sa hijabi din fi sabilillahi kuma su suna sa kuma su suna sawa ne tsakanin su da Allah domin su bi umarnin Allah ba suna sawa bane da wata niyya ta cutawa mutane yanda za su iya amfani kamar ita lafaya din ko shi mayafin saboda eh yawa ya so idan aka ce hijabi a rinka bambancewa hijabi ne ne tufafin mata ko hijabi hijabi daga ɗaya na shari'a wanda ake son shi ne zabbal basar rinsa idanu farko dai hijabi ana maganar tufafi mace kamar yadda muka bayyana daga farko wajibi ne ta rufe al'aurata dalilin da ya sa malamai a gida suke wajabta wannan hijabi shi ne saboda yanayin ɗinkin da matan da suke yi da 'ya'ya yanzu yanayin ɗinkin da ake yi ba zai ba da dama ga wani malami wanda ya san addini shi ma ce kuma ta je ta saka jami'an da zai tsaya iya ƙirgin ba saboda wannan ɗinkin da suke yi. Mm-hmm. Kamar in kuka lura laraba kamar na shaidu da sauran su da suke ɗinki suke saka hijabi su rufe wannan kudu wani ɗinki da suke za su iya saka shi su rufe shi kuma rigar su kusa har ƙasa har hali har ƙasa. To lallai lallai suna da damar su rufe rigar su kawai kuma shi kenan. Saboda ka shawara ta ko matan mu su ya canza yanayin ɗinkin su. Na biyu kuma su kiyaye shiga cikin al'ummar da ba su san su ba da wani da siffa ta goyo ko kuma su ɗauki wani kaya su goyi a cikin jikinsu ko wani abu kamar haka ko da wannan abin ba wani abin tsoratarwa ba ne saboda hmm. mutane a yanzu sun zama Eh, sun zama sun a suke da dukkan wani abin da zai kai musu barazana sosai haka ne malam sharif muna godiya mm. sosai da ka ɗauki dama kai mana wannan cikakken bayani da watan masu saurare sun karu kuma sun amfana kamar yadda ni da jamila da ke zaune a nan mun karu mun fahimci abubuwa da yawa mun gode sosai To baki da iyakacin shirin kenan sai ranar litinin war haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fai. Da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Vasco da ma Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir wanda ke ɗalibci a ƙasar Malaysia wanda ya taimaka mana. Ni ce taku Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. A yi ƙarshen mako lahiya kuma a sha ruwa lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.